matsala ta wurin ɗaukan darasi jami'a yanzu muna da faculty guda hudu da e ut guda kuma tun lokacin da aka wani jami'a har yanzu babu wani gida na ɗaukan karatu na darasi wanda aka ƙara ginawa muna da kuma matsala ta su malaman da suke koya ilimi a waga jami'a. Baya ga wannan matsaloli, gwamnati ta rage kudaden da ake ba jami'a ta yi aikinta bayan muna cikin matsala ta yanzu har kuma muka samu nan labarin ke kudade na jimilla ma da ake bada an ƙara rage su kenan shine yasa muka diba muka ce a wannan sabo shekara ba mun fara ta ba da wannan dimbin bashi wanda muke bin gwamnati ya kamata a yi abin da ake cema biyan da dawo kauye a biya wannan in sai mu hara wani ba yiwuwa mutane yanzu sun yi aiki tukuru a ce su fara sabo shekara ba a biya su ba kudaden da ya kamata a ba su kuma hallo su zo su ƙara limuka bisa abin da ya kamata. Yayin aiki ba fashi in ji Dr. Ilu Mamman magatakarda na ƙungiyar malaman 'yan jami'a ta da magaran wato snacks. E Lokacin da muka ajiye waga takarda ta shiga ta neman shiga yajin aiki sai da aka bari muka tsanduma wannan yajin aiki a jiya ne kaɗai aka kiraye mu aka muna wani bayanin cewa ah, babu abin da ya kamata a bamu. to mu kuma tunda aka ce babu abin da ya kamata a bamu muke gani a cikin wanga halin gaskiya ba ma iya koma ba a wurin aikin mu yajin aiki a dole insha Allah wa hasse kwalliya ta biya kudin sabulu. su ma ɗalibai ta bakin mai watsa labaru a kungiyar ta ɗaliban na jami'ar da magaran canga calimbo shaibu wannan yajin aiki ba karamin koma baya zai jawo musu ba har yanzu babu zancen tambatu na deliberation na license lasisi na hurku na jami'a wanda zai baka dama ka master ba ba batun su ɗalibai na master wanda za ne mako masu kuma na uku ma shine ma wai matsala wadda ba a san ba ma wai shi za a fara karatu a jami'ar da magaran an hudo list hurku ta ɗaliban eh, jami'a bangaren masu karatun leta da ma karatun bil'adama wato faculty leta da science women mutum dubu ɗaya da ɗari tara sittin da huɗu aka ɗauka to ba san bai nan za a sasu ko a waje za a yi a hili za a karatu muna kiran gwamnati ta kankauta ta nemi sulu ga malamai ko ta biya musu su wanda ya rige nata mu ganin ta mu koma da su dan mu mun gaji da hutu tamara abari sashen hausa na muryar amurka daga da a jamhuriyar Nijar.